Rahotanni daga garin Oyibo da ke jihar Rivers na nuna cewa akalla mutane goma ne suka halaka a sakamakon fashewar wani bututun mai mallakar kamfanin man Shell a yankin na Niger Delta. Wani lamarin dai ya faru ne a layukan FiFi na garin al'ummomin Konkom da ke karamar hukumar Oyibo da ke jihar ta Rivers. tuni dai rundunar 'yan sandan jihar rivers ta tabbatar da faruwar wannan lamarin dsp imoni inamdi shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ya ce i can confirm it it happened when engineers from uh, pdc were carrying out your routine maintenance and it caught fire and people went there to scoop for the product ascertain the number of casualties. Yana cewa ne mun tabbatar da faruwar wannan lamarin kuma wannan gobarar ta tashi ne a sakamakon gyaran da injiniyoyi ke yi akan bututayen mai a wannan yankin kuma mutane da dama sun jikkata DSP Imoni Inamdi ya kara da cewar. Some persons died. They died in the process. But as of now yesterday, we still got about 10 persons. Maybe before um, as we resume tomorrow, getting to be able to tell us. Ya ce mutane da dama sun mutu sakamakon haɗarin kuma farkon faruwar wannan lamarin kimanin akalla mutane goma ne suka mutu amma nan da wani ɗan lokaci bincike zai tabbatar da waɗanda suka mutu kuma kawo yanzu jami'anmu na 'yan sanda sun killace inda lamarin ya faru domin gudun abin da ka iya biyowa baya wani ga nau musta mark ilenu ya ce uh, caused by vandals. Those who usually go there open pipe in order to, get food from pipe. Uh, Yana cewa ne tabbas wannan lamarin ya faru ne sanadiyar fasa bututun mai da barayin mai ke haddasawa a yankin na Niger Delta. Sannan kuma akwai zargin cewar pipeline mallakar kamfanin man Shell ne inda lokacin da abin ya faru al'ummomi da dama suka yi ƙaura ta dole tare da gudun tsira da rayukansu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna alhininsa a kan irin hasarar rayukan da aka tafka a sakamakon irin yadda kone-konen bututun mai a yankin na Niger Delta ke haddasa hasarar rayuka da ɗimbin dukiyoyi. Rahotanni da dama dai na nuna cewar irin wannan ya sha faruwa a yankin na Niger Delta mai arzikin mai a sakamakon satar ɗanyen mai da ake zargin barayin mai na yi a yankin mai arzikin mai. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.